ima ƙarya yake yi jami'an tsaro nasu ne jami'an tsaro na kowane bangare kamo daga sojoji don a najeriya babu soja babu soji gara ma ku ajiye wannan hulina naku ku ɗauki ɗan kwalu wallahi gara mata ma sun hiku ina sakin wannan sako ne na san zai tafi nan kuka dinga zawa Nijar kuka dinga kuka mana fatan tsiya fatan bala'i gashin matsala tana Allah kiyaye talakawan najeriya allah hudda ku daga cikin wannan matsala duk wanda adda hannu a kashe wannan bawan allah allah ya isa allah ka wulakanta shi ka ragalgaza rayuwar shi yadda ka wulakanta fir'auna da hamana wallahi mala akwai tashin hankali tsoho yana jama'a ku taimaka daga yau shikenan jama'a sai dai kuma aikin gaba wallahi sai da nayi hawaye da na ji labarin an ce sun kashe shi wallahi rasa inda zan shiga nayi na ce yanzu tsohon nan yana hodi da bakinsa yana faɗi yana maimaita a taimaka masa sai da ku kashe shi sai da kuka raba shi da ransa to Allah sa ya yi shahada Allah ya sanya bakin wahala kenan kuma wannan duk mutumin da zai tashi ya kare al'ummarsu a can wannan shine fa sakamakon shi sun mishi haka ne saboda inda wani ma mai irin ɗabi'a ta kare al'ummarsa ba sai yadda aka yi da su ba to ga irin sakamakon shi to inda duk za ku kare ku mutu a haka dan wallahi wannan ba mutuwa kaskanci bai yi mutuwa ce ta daraja tun da menene matsayin shi da kokarin kare al'ummarsa ta hanyar gaskiya shi ya kai shi ga wannan wallahi bai asara ba dama ya kusa kabari kuma Allah ta'ala ya sanya ya huta Muhammad Isa bawa Allah maka jin kai me yasa muke faɗin wannan abun a'a ba kasar mu bace amma abun bangaren sarauta sun shahi mu munan Niger sun shahi mu bangaren madawa din nan da sauran duk sun shahi mu duk yankin gobir ne ba mu da gobarawa a nan Nijar gobarawa menene ba Hausawa bane ba yan mu bane ba mu ba mu ce ba a sa kabilanci a cikin al'amarin amma duk wanda ya muku gaban na kakku bar shi an san inda suke taya aka yi aka kai musu ina jami'an tsaro ina ina eh, eh, ina yan sanda an san wa inda suke ba wai an jahilci inda 'yan ta'adda suke an sani kawai wasu 'yan iska ne ba do traitor wanda suke rike da ak-47 kawai shikenan har dariya suke wai kaga dan ta'adda ya dauki salula kai tsaye in direct facebook ko kuma eh, tiktok ya rika wannan abin yana zagi wanda ya ga dama kuma kai tsaye in direct kowa na gani a ƙasa kuma a ƙasar da akwai mulki akwai shugaban ƙasa akwai gwamnoni akwai jami'an tsaro polisai da kuma sojoji gaba daya kai kanka ka san wannan al'umma kawai ta lalace ta gama kuma lalacewa wallahi saboda haka hatta da a malamai wannan matsalar ta mamaye su bangaren abin da ya shafi kungiyoyin musulunci ku fito ku ce wani abu kar ku ji tsoron kowa ku wakile ne na Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma yanzu su ma matsala ta dinga kutsawa cikin mi cikin kungiyoyin malamai na addinin musulunci yanzu hada akwai wani mutum a wata gwamnati waccan gwamnati da ta tafi hatta da a cikin sallah na kalli bidiyon shi yana ta alƙanutu Allahumma zalzilil wani ya samu wata jam'iyya he mata addu'a ke he alƙunutu sai da suka kada wannan jam'iyya Allahumma za hakuka yake Allahumma zalzulhum Allahumma wane ne in yazo lokacin da ana fada na filato ana kashe musulmi kuka yake na sha jin laccocin shi kuka wiwi kusan awa daya da minti arba'in wani bi yake kawa yana ta bayani yana ta ragalgaza amma a waccan gwamnati da ta wuce aka kira shi aka ba shi minista na sadarwa ta'addancin da ake a wancan lokacin a yanzu ya limka fiye da riɓi goma amma shiru kake shi ya kyale duk lokacin da za ga an hoto ana karatun ma na gadara ake ana mulmushi ana dariya kai can ku wallahi ina gaskiyar da ka dinga faɗi kwanakin baya ina gaskiyar da kai profesa ka dinga faɗi har kuka kake yi me zai sa yanzu ka dawo da waccan da'awa taka domin saƙon ya da suka kaiwa kan 'yan siyasa a madadin kisan gilla alhali talakawa nan su ne masu sauraron wa'azi kaga gwamnoni suna zuwa sauraron wa'azinku? a ce wannan gwamna ne a ce wannan sanata ne a ce wannan minista ne kun taba talakawan da kuka yi shiru ake zaluncin su ne masu sauraron wa'azin in aka kashe su mun ga za ku wa wa'azin aljannu za ku wa kowa wannan ita ce magana gaskiya ƙungiyoyi wallahi kun ba mutane kumya kungiyoyin malamai na addinin musulunci kungiya kaza kungiya kaza idan buku fito ba a wannan tsari kuka yi to wallahi duk matsalan nan da ku a ciki ai muna ga kuna hutuwa kuna radi da sauransu muna fici dodo ne wallahi ana kiran ku ana ba ku mukamai kuma share ɗaya ana kashe talakawa kwanan nan ma an ba wani mukami an ba wani babban malamin kungiya mukami a nan jihar Kano a wannan gwamnati an ba shi wani babban mukami kuma ya sa hannu biyu ya karba sai fatan alkhairi ni ba abin da zan maka sai dai in ce Allah raka taki gona kai ma ka hallaka ka bi su ba abin da za mu ce muku sai yara sun mutu sun nuna zafin kai